Lale marhaban masu sauraro Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku sallama a cikin shirin matasa a duniyar gizo tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. A duniyar catin yanzu ta yi rasa yasa zakatan wasu sun ta wasa. Madalla, idan ana biye da shirin a makon da ya gabata, mun duba rawar da matasa ke takawa ga ci gaban rayuwar al'umma ko ma aka san hakan a fannoni da dama kama daga tsaro shugabanci da dai sauransu ta hanyar amfani da yanar gizo to a yau ma shirin zai dora daga inda aka tsaya inda shugaban manhaja ta EZGIS a yanar gizo kana ɗaya daga cikin shugabannin wata kungiya da ke rajin ganin an tafi tare wato we together a kafafen yanar gizo ibrahim hussein abdulkarim ya dora da manufar tafiyar tasu musamman la'akari da cewa matasa da dama a Najeriya ba su cika tofa albarkacin bakinsu ba a harkokin da ya shafi siyasa. to mu a nan ba zan ce a kungiyanci ba ko a aikatance kamar mu a nan mun kirkiro kamar ishu na political awareness shine sanin ma me ya kamata a yi saboda ita shugabanci da kuma irin abin da ya faru na yan tun muna gani abubuwa ne na rashin wayewa ta siyasa da kuma fahimtar ma me ya kamata mutum ya sa gaba da mu samu shugabanci mai kyau kamar na kasar mu Najeriya yanzu yadda muka samu lalacewa sosai na tattalin arziki wanda kuma domin samu wannan lalura ne saboda irin tsari na shugabanci da muke da shi mafi yawancin yaran akan aje su su wayanda kake ganin su a social media din ba sa participate a harkokin siyasa sun bar ma wayanda su suke ake kiran su kauraye a unguwa wayanda su ne suke fitowa ranar zaɓe wayanda su basu ma san me zaɓen ba sai dai a ba su indomi ko a ba su wani abu idan mutum ya lura a cikin shafinan mu na kamar bloggers din arewa a duk lokacin da ka yi magana akan abubuwan gwamnati ko ci gaba ko kai tura post na ana maganar ɗaukar aiki ko wani abu za ka comment din ba su da yawa matan da za su sa baki ba su da yawa wanda za su yi bayani akai ba yawa amma da za ka yi magana kan gulma ko wata ta tsakota ko an harbe wani ko an yi wani abu da ya faci irin wannan za ka ga ya zama shi ne labari ah, an ta kashewa to shi yasa muke bayanin cewa lallai a fahimta cewa su wayannan yaran ko wannan su yana da dalilin da yasa ya zo social media kuma dalilin da ya sayi datan shi yasa akai so amma ya kamata ya zama akwai system ko kuma akwai wani kamar dalili na gaske da mutanen da su suka waye da kuma irin media wurare kamar irin naku wanda za su wayar ma yaran da su gane cewa lallai akwai abubuwa da yawa da za su koya akan wannan wuri kuma zai zama musu mai amfani kuma zai zama amfani ma kasar gaba daya so muna da wata tafiya da muke kiran ta we together shine mu zo tare shine a gudu tare a tsira tare kuma wanda muka dauki aikin muka kai shi a karkashin kofar su matasan muka nuna musu cewa lallai ya kamata su shirya su tara kansu su haɗu kamar su miliyan ashirin tunda duka zaben ana cin shi mutum kamar miliyan goma sha biyar ne to su tabbata cewa sun yi zaɓe kuma sun tabbata sun je sun yi rajista sun shiga cikin fatuttukan da ya kamata ana yi da kuma duk wani abu da yake takawa so idan ka tsaya social media kana ta zage-zage kana ta surutu kana ta tafi ba wani abu da zai canza dole sai ka bar kuma social media din ka shiga ciki kun zama kungiyanci kun taka rawa kuma kun shiga cikin abin da ake yi to wannan shiga din da za ku yi cikin wannan abin to shine alamar cewa kun kama layi na abin da ake son a canza so wannan kamar mu da muke namu gefe kenan amma akwai al'umma da NGOs da yawa wayanda kuma su ma sun dage suna ta kokarin su ga yadda za a sa yaran nan su zama makin aje social media don baje koli da da iya yi da sauran abubuwa ya zama an samar da su akan wani tsari wanda za su iya taimakon kansu bayan haka kuma mukan fitar da kamar minhaji na yadda ake neman aiki da kuma yadda za a samu aiki da kuma yadda za ka koya abubuwan da za ka je lokacin da kake son ka je ka nemi aiki irin shine a skills din da zaka samu idan ka je interview da sauransu to su ma mun yi application da sauran abubuwa haka wanda muna ta kokarin mu tuttura musu kuma mu yi online koyarwa musu don su gane sannan kuma akwai online businesses kala kala wayanda zaka ga duk in an lura da su an ga suna da amfani za a tura musu wanda za a ce wani lokaci su biya wani lokaci kuma kyauta ana koya musu yadda za su yi amfani da wayannan wuraren sada zumunta don neman arziki ko kuma su yi business ko kuma su yi haɗa kansu su taimaki kansu da wani abu sannan kuma akwai irin abubuwa abubuwa waɗanda gwamnati take badawa tallafi kala-kala irin su empower da sauransu wanda za ga da yawa mutanen mu ba sa participating saboda su ma ba su san abin da yake faruwa ba ciki to shi ma haka mukan tsatsara irin waɗannan shirye-shirye muna zuwa muna yi tare da su mafi yawanci yaran sukan suna da wannan handset din suna da abubuwan da suke yi amma babban abin da yake lakin shine haɗa kwakwalwarsu haɗa wannan abubuwan na social media da kuma ita amfanin rayuwarsu da za su yi ma kansu a nan gaba to shine muke kokarin mu samu mu tuttura mu daga a samu a samu change of orientation da kuma tunani da kuma tsari wanda suke da shi wanda ina ganin idan mun haka za mu taimaka wayanda ma ba su samu suka yi karatu na boko ba ya kamata a ce akwai irin online classes haka da za a tallafa musu a taimaka musu don su iya dan abubuwan da suke na basics dan kalmomin turanci da kuma dan addition da plus da minus wanda za su yi amfani da kwamfuta ɗinsu don su samu su idan suna iya za su iya participate a cikin 21st century. Tuku a shekarar 2019 an taɓa gabatar da wani ƙuduri da ya nemi soke faɗin albarkacin baki ta kafafen sada zumunta sai dai ba a samu wani goyon baya ba batun da Salim Sani Zakariya matashi mai nazarin ƙirƙirar shafukan yanar gizo da manhajoji wato software developer da kuma website developer ya ce sai gwamnati ta ɗauki matakai don tsabtace kafafen na sadarwa a yanar gizo daga masu zamba cin hanci da kalaman batanci. So wannan ne zai samu fahimci cewa dole ita gwamnati sai ta tashi kai tsaye abin da ya shafi harkar shafukan sada zumuntan nan dole aka sa dokoki a masu tsauri wanda za su hukunta duk wanda yake janyo amfani da shafukan sada zumunci kowane ne shi duk shaharar shi a najeriya inda zai amfani da shafukan sada zumunta na kawo rikici da matsaloli a kasan nan dole a yi hukunci a mashi hukunci wanda ya dace wanda a yanzu haka babu wannan hukuncin da ake yi wannan yasa kowa zai iya faɗan abin da ya janyo wanda wani zai faɗi magana ɗaya sanadiyya haka za a je a ta mutane wanda kuma gwamnati da ƙarshe kawai ba wani mataki da za su ɗauka. ta gabaki ɗaya a daidai wannan gabar shirin zai da sa'aya a yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma ma'aikata da hukumar sashen hausa na muryar amurka ni shamsiya hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi wassalamu alaikum